yana fassara wancan hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne fansur akaka zalimin aw mazlum ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda aka zalunta azzalimi shine ka hana shi yin zalunci wanda aka zalunta kuma kai kokari ka karbo mai hakkin shi annabi sallallahu alaihi wasallam tun wani hadisi yake cewa ka taimaki dan uwanka wanda mal'uf wanda yake cikin halin kaka na kai, ba shi da gata in ba Allah ba ka je ka kwato mun je ka kwato mai haƙƙin shi ya fi kai itikafi a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ɗaya kisfail ne aka kawo mutumin nan ba moda ya yi ba wannan mutumin da aka kawo hukuncin shi bai kai life imprisonment ba amma saboda ya hana ka kuɗi ka ce a'a ai bari in wadda black white and white in mai da ita black saboda ne saboda mutumin nan na ce jirgiyar da za ya sayar da gonar ya kawo yaƙi saboda haka bari in kai shi a kai shi sai wajen wajen wajen wajen wajen wajen wajen rubuta statement in yi convicting din shi ya samu life imprisonment sentence wallahi in kai haka kai ma kana da yaya wallahi in kai haka kai ma kana da sirkai wallahi in kai haka kai ma kana da jikoki kama tudinu tudanu kana nan SID kana nan CID kana nan SSS kana nan FIB wallahi alazim duk يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أخوانا لكي إيماني وجدوا ورحمة الله فاطمة غانا ita ce gaskiya aka take talaka ne ba kauye ne jahili ne in shi ne gaskiya ku ba gaskiya saboda haka bayan Allah wala ta wala ta turannahu alal kuma ku kokari ku tilasta mutum ya gaskiya ko baya so aw la yadribanna Allahu bi qulubi ba'dikum ala ba'd in kuma muka kini haka Allah ya ce zai jefa gaba a tsakanin zuciyoyin kuma ya an kum kama la'annahu sannan Allah ya la'anci al'ummar kamar ne kamar yadda ya adaci ya ani ban Isra'il kamar yadda Allah ya la'anci ban Isra'il saboda can cikin alƙur'ani menene ne Allah ya ce من الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وأجسام مريم kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu da isa ma kanu yafaluhu ka sani wallahi matukar ba za ka yi umarni da kyakkyawan aiki ba kai hani da mummunan aiki wallahi al'adun sai Allah ya halarci wannan al'umma dan sanda in ka ji zafin magana ta kai hakuri ni ina so ne da ni da kai da matarka da matata da yana da yayanka mu shiryu mu zamanto cikin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi alfahari da su ranar kiyama in wannan magana ta ma zafi bawan Allah kai hakunci ni ma dai wa ma ala rasul illa balagul amana ce wannan tsayuwa ta akan mumbari aikin da aka bani kenan amana ta kenan in kai wa mutane gaskiya shugaban yan sanda gaba daya Allah ya saka mai da alkhairi ina respecting din shi wani lokaci ya zo nan sakko ta kusan shekara ɗaya da ya wuce an zo an yi taro wanda suke wajen wanda suke nan cikin ofisa sun sani ya ce akwai mai magana kowa ya shi ya ce akwai mai magana ne haka da wannan ce ina da magana a da gani wannan inspector general of police ya ce menene magana na ce ranka shi daɗe ina so ne yi magana akan corruption ya ce yan jarida kowa ya fita a cikin conference hall na gaya mai bayani dalla dalla filla filla suna recording suna rubutawa na gaya mai magana a kan corruption kuma mu da yadda muke ganin za a yi maganin corruption a cikin 'yan sanda wannan ɗin aikin hannun shi yake a najeriya bayan shugaban kasa ba wanda yake da wannan aikin hannun shi zai sai inspector general of police bai ce min kai ma you have to be very careful a do with bai gaya min haka me ya ce mun ya ce allah ya ma albarka allah ya sa kama da alheri dalilin salayya kama da shi kenan saboda na gaya na faɗi gaskiya na fito na faɗi gaskiya kuma duk inda kake wallahi azim matukar za ka faɗi gaskiya dan Allah ba dan riya ba ba dan kofa ba ba dan ka ci mutuncin mutane ba wallahi azim sai Allah ya kare ka to saboda haka kai dan uwa da kake gani kana intermediate kada kana ganin dan me muke faɗar gaskiya wallahi in kana so ka gama da aikin nan lafiya ka so masu faɗar gaskiya ka ƙaunaci masu faɗar gaskiya ko bahaushe ya ce duk wanda ba shi da mafaɗi ya yi asara me yasa aikin nan tun farko ake ganda in aka zama mutum da mobile ne ko mobile police yana sallah a ce oh yau mobile yana sallah saboda me saboda ainihi wanda suka shiga aikin sun shiga ba su shiga da ruhin ba su shiga ne da ruhin addini ba amma daga baya ana samun reforms ana samun canji aka musuluntar da aikin aka ce yanzu aikin an yi recognizing din addini sai wani wanda ya shiga jiya ne ke cewa shi dan ne za a zo a dinga mai wa'azi sayyidina umar radiyallahu anhu yake cewa rahimallahu man man absara ilayya uyubi Allah ya ci kan mutumin da ya nuna min gashi ina kuskure ya ce ga laifi na gyara haji bayin Allah sarihi amma kai yau dan an ce ka gyara ba a kira sunan ka ba dai hikima da za a yi amma kuɗi inda da hali da muna da shi zan baka dan dai ka gyara wai shine kake cewa kai kai declaring din wannan ne fada gaskiya shine abokin gaban kai atattununa rajulan an yaqula rabbi Allah za ka kashe mutumin da ya ce shine Allah ne ubangiji na na ce ka ba Allah madaukakin sarki mali ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar ya ina kiran ku ku bi hanyar Allah maɗaukakin sarki ko kuma kuna cewa a mu zo mu zo mu bada a kamar yadda da faɗa shekar da Hamid kike zamanin 1966 zuwa gaba wannan lokaci sai da ta kai cewa ai Abdul Nasir cewa Sheikh Abdul Hamid kike malam za mu baka minista na ilimi amma abin da muke so ka zo mun bari kamar yadda na faɗa mu kawai ka ce inna alhamdulillahi na hudu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina man amman man yadillahu huwa al-muhtad wa lan wa man yadil falan tajda lan waliya al-mushiya wa ashhadu an la ilaha illa allah la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a gaishe kawai ka ce inna allaha yaqulu bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi shikenan kuma mun gasa a cikin a kan a faɗi gaskiya aka ce malam ya ce wallahi ko za ku kashe ni ba zan daina faɗin wannan gaskiya ba kuma wannan shi ne gaskiya kuma in muna so mu sami islahi da albarka a cikin al'umma dole ne mu faɗi gaskiya Allah ka sanya mu cikin siddiƙai Allah ka sanya mu cikin bayinka waɗanda idan suka ji wa'azi za su ɗauki wa'azi su amfani da shi ba su ɗauki karar tsana su ɗora